ka ni gunu wari kawe bordi sarkonana te ase hunio ka abara iri hunu hunu ka kwe ce juya na kaba ba mai mada sabu ka bai ka ce jinu ka wahala ka kana ka ka ko mamadu ka dini henno te nnor pe biri se ka bon wawi kan janna ceji domin ne chere bara ma'bar ana ci maskan aljanna ya bar maskan a bana ne an duniya bar kudur kuno ka riba dira ka ka gabu ana ci bugu ana ci gonu yido ana ci fu fu ce gonu la haram imma aljanna fu hen na riko ma hannan kulpe da payda kuna ya imma nar aw gene nini edinor ko e mal ciwon na jahannama tiyayo fasidel mo na, janna kuna irkana so kibara eh ninsi kan kai ceji wallahi nga ce tiya hay ka garu kan bajina ka kokari ka hinin bidi nga no sabu sabu ka katisi an duniya kan norpe na sai ni ta ka hon dahra al fasadu في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر إلى إلى لو celenan الدنيا تحت حال ديني بم مبوري دم بم mannuma kay ni mana siyabul kafirun huniyo ge kabse warkan na sarka bini warkan na ga bamo potu kelsin na mo bipe warkan na ga warkan na sarasin na mo bipe si warka cere ga bamo potu cere aganni borona na kun hakada ni anyanzi baraya kiganni boran duniya ne domin fasad ilaro sere da bara hay ba safo abatu bi hen nan borose fa wallahi alladhi la ilaha ghayru ila rukul poi apa ka bana borose da dum bi mena tubi bama ma antun ya khatman maqtiya ka sere di ya ba bara fasad wallahi din suba hon da suba ma din suba ase nga kuitere na an duniya wa tenu ka na suran suran kadi babu tutuma kak siriya hin kibar se tutuma jama'a irin mahaifta ka ce nga dibar tahdidin ana cha na ci ka boro ci na ci abi inna hadaynahu sabila inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura ngaji inna a'tadna lil kafirin salasilan wa aghlalan wa sa'ira tu sakan ka tu ce jiro dinga din lor kai kai bi limane shani num bacce nan buru man sabu in kai buru buru bi na ba ku na. dino gori dar darza ferto in hamburun matun kaci jamalin jingala ci ngana yi bon gur bitani no mo bitere o no gun ko kanara ne yo alfa yu ci fitere bara mo bitere han ka bolla kan fun ka be kar ke guna hima kan to bai faci mo bi ka gun ganan mo bɛ ka wari ka cɛla do a ka bɛ ka kuru ka yɔji sama kɔnɔ hay foyi go ningi kan ti bɔra yana da to de yam hay ka go ningi ka go na hay yodi kulum ma hanya ka su jarasi alfa yori mun yo kuna sabu karfe cha hunna batun pare isa kuna ma hunne batun kuna alfa yori ndiyau eri kulumati yari ke gonna borguda fo mani iqabun borguda fo hamma yo domi bay fo borotiya an duniya ni ka bar hanga yo o halla kano ka eri ke nan bor paga eri ke na bor zarbani nga hur halla ka dihini nga paga wallahi an duniya mane o chere abar cene non hay ka kuna ba koy dob ko wum lahar cere di sin nabi diya a bora ma bara aika nan na dibi ka kabe ka an duniya cere bara mo foyasi ncin ta kuna ka aika mba mba sara kuna mba sabo mba sa bo di kuna mete mo bi ka azaba kan baka ham an duniya cere ce ne no mu na an duniya na azaba di kasu to bama jide namani kokoro honne o iri kam suri kokoro ciya to mo be kaza a ceni hayka ngari gun mo jilla domi irin gona ya lahara to saka ni ci wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu wa bi lahara jibiti fo abar mo zangno manan duniya hune mana jiri dubu fo lahara jibiti fo habara no zanari mena ni duniya huni ka konari gono a jeri dum fo de ya ni nedo kamena nedo kamena han ka boro huru ni fayo banci au fo na bate abara ce no zanga jiri zon fo ngana bate kasi man nani ni sanani de ya boroma be bay fon norpe n bini senni fon ka nga norpe ka kan de hakuna anan gabu na azaba kuna mo bɛn ka azaba kan na di cere a di shi mo din cere di kasu kar sa war ka kuna mun de ifa ya bara ba ka ka yi n mahaniya o bar boron batte kar kayina ngano mahane wa tubu ila allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun to cahil n'o tuba السلام جميعا نوكل تي ko hunu. ci beynaalu ɗen cittoɓanca sa istifara kay halkol kogol ɓeydi kuna beynam beylaalu nam ka huna kon kogo istifarate ama watubu ila llahi jamian nafsilami kul pey wa tubano norpe seno kul alfa ka ko pey beyno ngan hamburum patro fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin emmer keci wo sohamburu hay kati ci firi wo sohamburu hay kati ilalu bondalu kulɓe la takhafuna wo hamburu hay pe kara in kuntum muminin ɓe lalleni wo bara ciminori yu en cuminori en yu jama wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraj wallahi alladi la ilaha gayru de yeɓonode kabara hay ka nannor pe jinani mojine to hay kulpay ba ceenen seeno anduni hay kulpayba baanin seeno hay kulpayba jahilka a baanin seeno amma din nan lor pejinan ka cele biiren nan na hay fo biiren kab saara kulpay mba ceene no hay kulpay no cee jama ili cen ko gonu guydoolo wakati ma tobon mo ca hambura patron en lor peyti fala takhafuhum wa khafuni waso hamburun lafa wa hambur hay peytere safu in kuntum muminin da yi bar cikinori hinne an sai in kuntum muslimin da yi bar silamu in cikinori hinne cimin asilam tare hubi banna ma cimin noyi tare da da yi yalindi irin ci haikar lakari ma nan ma idanu nan irpe gana ka da haikar pe batansi ma tun kugu hinne te kana hamburu boro wakati to ndiye ga apa tunagunza mace bara barajin kalkiyama aguŋŋaare ajinga aljafari agonna 10 minute maama dimba 10 minute norka kono muga 10 minute norka nor kono anjingaranor pese maano anjingal lasere 10 minute 20 minute dengarin nan ŋan boganor kam moka nam ceferiga silama zagwe asilama ceferi zagwe halal no ɗin ngana tini kuna anama mo gonnan shafti yo kam barhay ka nnor keno njinani yo ngbe kulpe kuna subar haikan yaka an suka ta kazan biyo ya e fayo an suka ta patron ma gari biyo irke man gari a pitare mai rahun kunan na di tense hau wallahi case ma ngwari sakan faman zabi mamane ka cibasi kani on bara silama nin nannor pego nal kawal kanuza jibil famma jingara se minti minti weybu jingar pol minti wey maama minti wey amanor pe bota sadi masinti be nangadi katiri kali pe watinsi wallahi aban jilman borodi mo jibin anama den ka hambur borodi kadiya ka a nor pe tere hayan batuku nor koy mona ibada no bat mozi ko vingali an ka ne nan honne tane deri pe subanan man sisibi adina ka ci mun bara alfa elin kula elin hun kay elin kula na libadi elin kula na ibada iriya hun danzi kuna iriya siriburo kuna iriya si nun ka a bar manguna jali kalla kari kane ti yelu ya imayu na gane hen no kapsa woko en nor pe kay bi an jahika an duwa kal jili man kal mun de cel man se kal gum na zikio kal sultana alfayu ana ci bor kul ya ba kay nin dikaka abada abar bor fu kan do non gonnin dia de ya ban aji shukan kan y'a bunu mo gonna nin nan nor pe mo gonna rura so hinno ka ba hun diri ka mun ba ce firiyo ya nan ko to ka fici an baranga abin biri ya bu fici hun de kai ko guno aljanna mane ciro gundi kuna aw mboko kuna bibli na janna sukanan an bara hun de hunu nin dino mo gono ke biri bongo sukanan bara zeŋey ka a gun gakite aw zeŋey ka a nan dikite n kafo non nor pe biliŋi bon de aba a man koosu ma yena ka tuba dana ba ŋa zeŋey dina nan hundi tonna tuba sina kama irin tirgo nan nor pe an duniya bise ba mi sino an duniya bise ba mi a sehe irtirin cella kadi tinnor koye man e baadi gulu ka bon su kace a goyɗo kadi gono iri bahin ko me ho na del ka yefori ba me ho subhanallah subhanallah kitab al ahdar pe iri koye man koso ati wala yaqulu hatta yahdiyani llah wasu ko ko ci hal yadde ba gonne o del ka beni ka koye fori ba jengari ila mata mata safan yefu ifan yefu na iri bin masu kata mari kurkal mu ya bakan na nuru iri hin ka kan na nuru no ri kar kan na masu buri kasi man na hun do na buri an ka be ni kan irin barka yi zanar don na do in na ka bakan ku ba mi malaka irin suru irin ni ya hen noi bon irin ci haika irin gulci jirse ka ci haikar gurbin wani yuri pese ka ci haikari dirgoyin na kuitare ka ci haikari ban na bere ko nun kari guna irin su biya nun kari kai tin ka hunne magagin wanci ne su kan din su sun kato wa wajen ya kan din su sun kato ngana gumbi na ba ta haikanta irin su ka ci haikari ko tamburi abar hay kan gonune ko ɓuri hanga yiin irin kana irin dukite iri mari hundi zakati ɓorkul pay mundi ka ba hay kardu hambar wa an yuhibba almar la yuhibbahu illa billah irin ba cere kon kon ka iri pelle nano iri ba cere iri foji odi odi aku iri ce hay kari kenne hal gori ta ko mari iri kubanan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته